أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وعلاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع المسلمين na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya saka mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuran mu da zunuban mu da kaitawan mu Kuma mana imani da hikima da ikhlasi da kuma ɗauka mana da muka shiga muka fito duniya da duniya kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala azirta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajali ya zo innahu waliyyu zalika wal qadiru alayh a bayan haka alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya samu yau bakwai ga watan Ramadana na wannan shekara ta hijiriya da muke ciki

بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بشهادهم جعل السقاية في رهل أخيه ثم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفقد نفسد في الأرض وما كنا سالكين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رهنه فهو جزاؤه كَذَلِكَ نَجِي الظَّالِمِينَ ajiya mun yi bayanin inda ɗan uwan annabi yusuf mahaifinsu ya ce a su tafiya shi ɗan uwan annabi yusuf binyami mahaifinsu ya gamsu da alkawarin da suka masa shi da bunyamin ya ba su shawara cewa in sun zo shiga misira kada su shiga ta kofa guda ɗaya suka shiga ta ƙofofi daban-daban don muka tsaya Ba sun shiga misiran kamar yadda mahaifinsu ya ba su shawara suka shiga ta ƙofofi daban-daban suka haɗu sai suka taso ma a fada a wajen annabi yusuf alaihi salam kuma da a ala yusufa yayin da suka haɗu gaba ɗayansu su goma ɗin nan da bunyasi ɗin sai suka eh, shiga wajen annabi yusuf suna shiga wajen annabi yusuf sai suka ci tsoron ƙarshe ga shi mun zo mun cika alkawari da mu bunyani mun zo da shi annabi yusuf su ya gane siyasansu zuwa sai annabi yusuf ya musu maraba karata da zuwa sai ya kira mutanensa da ma'aikatansa ya ce a ba ku masauki kuma a haka su so biyu a haka su so biyu kaga su goma sha ɗaya ne har da annabi yusuf da wannan da kuma taso wanda kira a dana nan su sai su a haɗa ɗan ɗaki kowane ɗan ɗaki mutum biyu a haɗa su ɗaki ɗaya ɗan ɗaki ɗaya a haɗa su to su dukkan su ɗaki su ɗaya ne dukkan su to kuma dole annabi dole shi ya min zai rabu kenan kare shi ɗaki su ɗaki eh, ɗaki shi ɗaya su. Hmm. shi ɗan uwan annabi yusuf ne sai aka rika a kasu biyu mutum biyu a haɗa su a nan ɗaki mutum biyu a haɗa su a nan ɗaki mutum biyu a haɗa su a nan ɗaki mutum biyu a haɗa su a nan ɗaki sai bunyamin ya rabu bai da ɗaki bai da wanda za a haɗa shi to sai annabi yusuf to wannan da bai da ɗan uwa ni zan ɗauki zan ɗauke shi zai kwaɗa wajen ki kenan kaga shi ma ya ga abubuwan ki kenan hmm. shi ne ma da kalu ala yusufa yayin da suka shiga wajen annabi yusuf wajen karɓan bakoncin su da ba su masauki sai ya haɗa su su biyu shi kuma wannan bunyamin da ya rage awa ilai a kahu sai ya ɗauki ɗan uwan nan nashi sai ya je ɗaki tare da shi ya ɗauke shi wajen masaukin shi wajen jikin shi shi annabi yusuf alaihi salam to nan ne yayi tattaunawa da shi ya faɗa ma duk wannan tashi dukkan sirrin abin da ya faru sai ya ce inni an akuka ai ta ji labarin ɗan uwan da ake kira yusuf shekarun baya da suka wuce ko abin da ya faru da shi ya ci kwarai da gaske ce to ni ɗan uwanka yusuf saboda haka da ta kada ka yi baƙin ciki kada ka damu da abin da za su faɗa maka ko za su aikata maka akwai tsare-tsaren da na yi akwai shirye-shiryen da na yi saboda haka watakila shirye-shiryen da na yi ɗin zai jawo maka bakar magana daga gare su gara in faɗa maka tun yanzu saboda haka dukkan da suka faɗa maka duk abin da ya faru nan gaba daga ‘yan uwanka ko su faɗa maka bakar magana ko su maka wani kazafi ko su soka maka wata magana ya ka in ciki kada ka damu kanka akwai tsare-tsaren da ni nan yanzu da za su kai haka maka wannan bakar magana gara in gaya maka shi yanzu in ka yi an soka maka ba to kada ka damu shiri ne shirin nawa ina fata an gani ko alamma da hazahum yayin da ya sauke su annabi yusuf ya yi hira da su ya zauna ya yi hira da su ya hira da su duk ba su gane shi ba wasu gari yayin da ya shirya musu abin da ya shirya na abinci na shimaka ya cika musu ya loda musu ya musu komai sai ya kira ma'aikatan shi ɗin a yusuf da kanshi akwai wani irin kwano mai kyau haka mai sharaja an ce da zinari ne wanda shi ke shan ruwa da ciki da shi shi annabi yusuf ne ke shan ruwa da shi. Wanda shi ne yake auna musu a matsayin mudu bayan an auna musu an yi komai sai annabi yusuf sai ya ɗauki wannan mudun wanda shi ne abin shan ruwansa sai ya tusa shi a cikin buhun a buhun ɗan shi ne ya tusa shi a cikin sai aka aure tare da shi an sai ka auna haƙi a tusa gudun a ciki to haka ya ba tare da wani ya sani ba ba tare da wani ya sani ba shi ne falamma jahadahum yayin da ya shirya musu ya loda musu ya auna musu abinci aka zama komai aka kinta buhunhuna aka daure su aka loda su a kan jakansu jahalar sikayata sai ya sanya wannan abin shan ruwan shi shi su fi rahli akihi a cikin lodin abincin ɗan uwan shi bunyami sai annabi su da bari a cikin lodin komai sun kada ayarin su za su tafi kenan har sun fara tafiya sun fara tafiya sai Yusuf sai ya kira yaransa kai ku je ku tare wancan ayarin shelanta musu shelanta musu cewa an yi wasan kuma satan nan ba ta wuce tsakanin su ba to sai da suka fara tafiya sun ma'azzana mu'azzinun sai an shelan sarki sai ya shelan ya yi shela ayyutu hal'iru ya ku wannan ayarin innakum tarikun. lalle ku barayi ne kawai sai suka magana ku ɗin nan barayi ne karu sai suka ce a wa abbalu sai suka wa irin juyawa ma mana wani irin ta wato juyawa ta ba mamaki an yi da cikin kuwa kamar su a cikin musu ƙarayi kai ko dai wasu a ke yi maza maza suka juya kawai suka fuskance su nan yara annabi yusuf da suka zo wajen su suka kaje mai shela suka ce ma za ka ci jun me kuka rasa me aka ɗauke kuka rasa suwa نفقد صواع الملك صواع حكم السكاية ko abun wannan kwantena din tana aiki biyu a wani ɓangare sikayatu da shi shan ruwa shi sarkin shi annabi yusuf da wannan kwantena yake shan ruwa don kuma suka kuka shi ake suwa almaliki wato abin abu abin awo mudu kenan kaga yana samun abu biyu kenan yana aiki abu biyu suka ce murrata mudun da sarki ke awo da shi kawai shi aka sake shi aka shi aka dauke kuma da lokacin da aka kuma muku shi ne aka yi shi ko da haka yana tsakanin ku kawai wani man ja'a bihi duk wanda ya zo da shi shi ya san ya ɗauka ya kawo duk wanda ya zo da shi illu a kamar yusuf farki ya wani alkawari za a ba shi lodin abinci lodin jaki ɗaya illu a bakuri ɗaya za a ba shi ya fito da shi kawai kada ku tsorata kada ku samu damuwa wanda ya ɗauka ya fito da shi ya ce ga shi sarki ya mai alkawari zai ba shi lodin rakumi cikakke na abinci sakamakon fito fito da shi da ya yi ina ba ana bihi sa'in kuma ya ce ni na yi alkawarin haka na ɗauki nauyin haka ne kalu sai su ce tallahi mun rance da Allah ya kan alimtu ko idan kun san ma jina li nufsida fil ardi mu ba mu zo kasar misra wannan kasar gari domin mu yi barna a bayan kasa ba mu zo su fashi ba ba mu zo don sata ba ba mu zo don almundahana ba ba mu zo don yaudara ba ba mu zo don ha'in ba mu zo da wata mummunan manufa ba kuma kun san irin mu ba za ku zo wannan garin don haka ba amma kun na sabi'in gaskiya mu ba barayi ba ne wannan kuma mana saka da aka yi mu ba barayi ba ne kuma ba mu zo da wata mummunan manufa a wannan garin kira. ba. Kalu kuma uhu. sai su annabi Yusuf mutanen annabi Yusuf sai suka tambaye su to mene sai mun ji bayanin ku ku ba barayi ba ne ba ku zo da niyyar sata ba amma za a yi bincike buhu buhu wani rakumi na shi rakumi sai an kauta an yi jiki buhu buhu ku ku fata mana amma jaza'uhu in kuntum kadibina me sakamako idan muka yi binciken muka binciki kayan ku a bayan ɗaya muka ci da wannan abun muka Me shi me sakamakon ku tun da kayan ku ta tabbata domin in an same shi kun zama tsokar biya ku karyata ku ko a barayi da ne amma an samu kayan sata a tare da ku to me hukuncin wanda aka kama kayan sata a hannun shi aka samu kayan sata a lokacin shi me hukunci ku ku faɗa mana wani suka ce eh to mu dai a wajenmu a jirgin jirgokinmu a shari'ar mu ta mu can inda muka fito wajen annabi yaqub kenan jaza'uhu mabghida fi ahlihi sakamakon duk wanda aka saba kayan sata a hannun shi shi wanda ya yi satan sakamakon shi shi ne a danka shi da wanda ya yi sata ya zama to bawan shi sai yadda ya yi haka a dokokinmu a can yi muke amfani da kayan sata a hannun shi to wannan mutumin haka za a ɗauka a dauka shi a hannun wanda ya sace ba kayan nan a matsayin ya zama to bawan shi shi ke ya tafi da shi wannan shi dokokin kan mutum su kuma dokokin su wannan kasar misira shi da annabi yusuf ne yake shi da idan an kama mutum da kayan sata sai a yi dokokin masa abun Da dubu goma sai a ninka maka abun da biya dubu ashirin idan misalin dubu ɗaya yi misali in ya zo mara sai a ninka masa ya bada nawa dubu biyu to shi annabi yusuf sai ya kiya nemi ya musu hukunci da dokokin kasansu domin ya san ba zai samu bunyaminu a hannu ba amma shi yasa ya ba su su su faki hukuncin yadda za a yi ma wanda aka samu tun ba a yi bincike ba domin shi annabi Yusuf ya san hukuncin kansu da hukuncin addini da yadda suke san da aka kama da sata to akan damka wannan mutumin ga wanda ya yi wa sata ya zama to ba idan suka yadda aka yi applying in wancan dokar aka zartar da shi to bunyamin yanzu zai kuma hannuwa da kuma Yusuf a matsayin bawa kaga ya samu ta hanyar sauki yanda ɗan uwan shi hannun shi ya da hannun shi kuma da wu bakin su su suka irin hukunci da za a yi kuma ba wani tashin hankali da ba sun haka ba hukuncin kasar Misira dokokin kasar Misira da ba su ba wa Yusuf daman mannan dan uwan shi da ya kawai za a yi abin da ya kawai ne wannan kwanon mudun ba ne sai a ce ya bada dogon ba da shi kawai ya tafi ana dogon su ba zai ba mu shi a Yusuf damar shi a kuwan shi kara kuma ya rike shi amfani da dokokin su an fahimci jikinan kenan sai suka ce ka zalika najin zalimi mu haka dokokin kasar mutum muke sa ta wa azzalimi mai sakan kayan wani shi ne idan aka kama shi ya zama to bawa da suke yi wa sata maka to shi ke kun yarda mun yarda kun yarda mun yarda za a fara binciken su ga bincike a yi bincike بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم نعم annabi yusuf ya fara bincike sai aka fara binciken kayan su su ina fata kuma ai hikima ne da bara wannan shiryayye ne to aka fara binciken na wancan mutum ɗaya aka bincika aka zazzace babu aka zo na mutum biyu na mutum uku hudu biyar shida bakwai takwas tara tara sai aka zo kan bunyani shi ne a karshe shi ne tabbata bi awiyatihi sai da Yusuf ya yi umarni an fara caji kayayyakinsu lodinsu su can uwan kablan ta'i a fi kafin na ɗan uwan shi bunyani shi na shi ya zo a ƙarshe bincika ɗaya bayan na mutum takwas babu ana zuwa da tara shi bunyani ko na goma ko kafin masu halin ya'i a kai sai ga wannan abin da ake nema abin shan ruwan sarki ko ma'aunin budun sarki na hanyar da an fi da shi da kayan binyami aka fi da shi da lodi abin sai suka zauna a zugun suka tsaya zugun sun san kuma ba mutanen ba su ba wani tashin hankali ya zo musu ga irin alwashi da alkawari da magana mai ƙarfi da bakance da da suka kama ban cewa lallai in mutu ya da ba sai in su dukkansu ne suka mutu amma ba zai yiwu ba kawai yanzu da shi dole zai zama babu ma bayan ba su koma gida ba zai zauna a nan jira a matsayin ba. ba shi ba gida ka kidna li yusuf Allah ce haka ni Allah na tsara wa annabi yusuf na maka dabara na mata hila in ji Allah ce duk muka tsara wannan Allah su subhanahu wa ta'ala don Allah ce da ba don wannan hila da dabara da muka yi wa annabi yusuf ba ma kana liya a aku ba fi dini zalisi da ba zai taɓa yiwuwa ya samu daman da ɗan uwan shi a addinin sarkin misal da yake bi kuma sun bi mutane aiko shi sarkin misal da ya ɗora shi a matsayin misra addini shi sarkin ba irin wancan dokar ba ne suke aiwatarwa da dokokin ƙasar misiran ba za su ba wa su daman rikita shi ba sai a ce kuma to abin da kuka sake cikin bari a mai kuɗi ku biya ninki ninki kuɗi shi ke kuɗi amma sai Allah ya tsara wa annabi Yusuf ya yi aka yi dabaran da su da kansu suka taso da da suke aikatarwa a can a kansu annabi Yusuf ya ɗauke shi kuma suka yadda aka yi yarjejeniya ko da kar ya ce wa annabi Yusuf kai ya karke musu dan uwa zai ci a'a da dokokin ƙasan su ne daɗe muku amfani kuma yarjejeniya su suka faɗi wannan hukunci inda ba don haka ba dokokin misira da su taɓa wa annabi yusuf dama da riƙe ɗan uwanci ba Allah ce to mu muka shirya wa annabi yusuf wannan ba a cewa Allah ya yi da kuma kai ma'ana Allah ya shirya wa annabi yusuf dabara dabara ya samu ɗan uwan shiga hannun shi cikin sauki ma kana li ya'khudha fi akahu da ba zai taba in dai da addinin sarki Isra ne da dokokin tsarin da mulkinsu ba zai taɓa samu daman dawa da ɗan uwan shi hannun shi illa an da sha Allahu sai Allah ya so da Allah ya so ya da hannun annabi Yusuf da tsari da hikima da Allah ya shirya wa annabi Yusuf Allah ce na darajatin dan na sha mu in mun tashi mun muka ɗaga darajar wanda muka so muka shirya maka inda za ka samu ɗaukaka in ji Allah yanzu sai mu shirya hanyoyin da tare da kuma ya samu wani abu kawai sai ka ga zaman nan ina ba ka zaman nan sai su abu da ko lagos ko kuma irin su dubai din da makawa sai ne ta daga wala eh in an ci sa'a ba a canja wayoyi in in mun ci sa'a ma wayoyin ka mu rika kira wanda za mu sa'a in ka ci sa'a ba ta wayoyi ma su ma a da su shi ba a kama su ina fata ga ne ko to haka in Allah ya shirya wasu yanzu yana so ya zama to tarki kira ne amma a duba yi Allah ya tsara ɗan uwan ne suka nashi wa baba da fito da shi eh cikin ga annabi Yusuf baban baya so bayan ya fito din suka tsara Allah ya tsara yanda zai koma rijiya ya koma rijiya daga rijiyar ƙasa sai suka ɗauke shi da fata hannun sarki Misra daga nan aka kyautata da sa aka kyautata shikonsa ya zo da nan kuma ya fada prison duk don ya samu experience ne in kana sarki to za ka san kurkuku ba ga irin zuwa da suke da kuma cikin da suke shan wahala daga nan ya fito kuma gashi gashi gashi gashi hikimomi daban-daban Allah shi idan muka tashi ɗaukaka darajar mutum muka tashi ba mutum girma to Allah shi ni da san hikimomi da dabara da tsari da tsarin da muke mutum ya fita su kawai da ya zama to a sama fata an gane ko Allah ce Yusuf a shi mai ilimi ne shi ma yana da ilimi mun ba shi ilimi annabci mun kara masa haka ya rika furta abubuwan da bakinsa da annabi Yusuf mai ilimi ne shi ya shi ya kawo ya ce musu kaza ya ce musu kaza da annabi Yusuf din da ya da ya da ya amfani da shi har ya mace zo a shi ba ya tsara wani shi ne da ce wa kauka kulli bi ilmin alim ilmin da annabi yusuf ya tsara idan saboda shi mai ilimi ne amma kusan sama da dukkan wani mai ilimi akwai wanda da shi har a koma ma Allah subhanahu wa ta'ala da zuwa mutane da za ta yi wannan Allah ma Allah zai hukunci da taimaka mu sai ya kawo maka shi bai san shi ka je gun malam wani shi ma in bai san shi shi kamanin alhaji gun malam wani can shi ma in bai san ba je gun malam wani shi ya kawo tawa sai ya tuka ta tawa shi ma babban da kake gani shi shi ma ya san Allahu a'lam an dangana sanin zuwa gawa zuwa ga kace ku duba yadda annabi Yusuf yayi ilimi da ilimi tsara abubuwa amma yake ga Allah sai suke to ku san duk wani mai ilimi akwai wani sama da shi قالوا إن يسرق فقد سرق أقل له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبجها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون نعم تسقط الزبون سكي شروط sannan suna gari suna ji yanzu buniyanu dai ba zai fita ba ba zai fita ba sai suka yi shuru shuru abun mamaki ba ne don ya da ya yi sata don ya yi sata ai ba abun mamaki ba dan uwan shi yusuf shi ma ya taɓa yi saboda haka ba abun mamaki ba za a bakin su su ne matsalar gidan amma ba ya gane haka ya nuna ya fi son su kawai to ba ba ta nan in eh, yi kuri in bunyami har yayi sata tun da har sata ta tabbata a gare shi sannan abun mamaki bane sun sha ne kawai fakar su mata akun lahu in kulu kuma ɗan uwan shi Yusuf ya taɓa wata sata yana a an Yusuf ya yi ba su ba su ba ku a Yusuf Yusuf ya danne zuciyar shi ya danne zuciyar shi da zai kuke yi amma dai ya danne ya danne ya danne ya haɗe fi nafsihi ya ci abun a zuciyarsa ya tawa zuciyarsa wannan magana kawai walan yi ki haɗu sun sun sun bai yi abun da ya na masu cewa su makaryata ba ne ya ci tun dai sharrun makanan eh, a zuciyar shi da ya eh, kuna nan dai a sharri nan dai har kuma ba ku bar sharri ba ku sun kuna ƙanana don muna yara har yau dai sirrin nan da siya su shi da ku ya ta da su amma wallahu a'lamu ma ta sukun Allah shi ya shi san karyar da kuke shiryawa Allah biyu su ya ta bukata suka ce ba abun ba wace don bunyan ne yayi fata ayyayan shi ma ya ta su shi ma ayyayan shi ba abun mamaki bane abun da ya faru shi annabi yaqub kun san mahaifin annabi ishaq ne na ya haife su da yawa ya fara da mace ita mace nan ana kiranta ana kiranta a mahaifiyar yusuf da mahaifi yusuf ana kiranta rahila rahila ita kuma wani fa'ida fa'ida ita ce yayan su annabi yaqub ita ce babban ya a wajen annabi ina fatan gani ko saboda haka ita fa'ida din nan kun ga inna ce dabbo kai ko dabbo ce ga annabi yusuf alaihi salam to yayin da annabi yusuf ke dan karami haka sai rahila mahaifiyarsa inda ta haife su da bunyan da ta rasu to ita wannan yayar annabi ya aku din fa'i shi kai shi Yusuf ta rike shi a matsayin kotu da bai da kuwa yanzu ya rasa uwa ta zaɓi rike annabi Yusuf yana rike da annabi Yusuf ba shi duk wanda ya rike annabi Yusuf bai san ya rabu da shi ku ne kyakkyawa mai ladabi da tarbiyya da halaye da tsoron Allah da tafiyanci da salihanci Allah ya zuba mata ƙaunar annabi Yusuf cikin hikima yayin annabi Yusuf ya ɗan taso haka sai baban ya zo wajen ta wani karɓe shi gunyar ta kenan sai ta ce a'a ka bar mun ɗan nan duniya a'a yaya ban shi walla ina son ya zauna a'a ni na shi na so shi ka bar mu shi annabi Yusuf ya ce annabi Yaqub ya ya tafi da ɗan shi ita kuma ta rike shi shekaru ta kawo da shi to ina kuma sai sai ta yi apply the same method ta yi wannan tsarin da shi annabi yusuf yadda har ya samu ƙari shi ya kama da shi ita ma sai ta fi wannan tsarin. akwai wani den min tuka wani den da annabi isa ji ta ɗaura ma annabi isa akwai wani den da ya wanda suke ɗaurawa a a tsakiyar cikin su haka don suka sami ga rijiyar su daura shi haka kamar irin wannan da ake sa lokacin da ake kiran shi na dalita eh a madal ne suka daura shi a cikin kugu haka wani allah ishaq ne ko suka gaje shi ya zauna hannu ne ya zauna hannu saboda annabi ishaq ya daure shi ya amfani da shi kuma tabarruki kuma shi a hannun wani abun tabarruki ne abun tarihi ne yi babba ya ta hannun shi yana aiki ta to da ta ga mahaifin Yusuf annabi Yaqub kenan da nake zai Yusuf babu ja da babu ja da baya sai ta ɗauki annan bishin sai ta ɗauki dan annabi Yusuf haka suka tsora mai a sai ta sa mai riga to da rabon zai tafi da yusuf sai ta yi shela shelan a ɗauko wannan beldin a ɗauke beldin gidan nan na tarihi da annabi islam ya samu an ɗauke wani ne ya yi bincike sai aka zane shi a jikin yusuf to ba ta yi haka ba ne lokacin dama ka'idan dokan ƙasar. in mutum ya ɗauke ma abu ka kama shi ya yi ya zauna a gurinsa ita na zauto bawa ka ka wanda shi dama aka shi kinan shi ce ta yi haka don ta samu hujjan cewa lallai yanzu ko annabi yaqub ya ci ko ya so suka sai sai annabi yusuf ya zauna yanzu doka ce shari'a ce yanzu ta ba ta shi ta ba ta shi aka bincika aka je aka ce wa ma annabi yaqub eh wannan fa belkin da ake aurawa an neman da aka ga ba an same shi a hannun Yusuf ta babban ce to shi shari'a ta ba shi kama ce ɗauke shi amma dole dokan kenan kuma kuma za mu saba dokan Allah duk yanda yake son ta ne yake son annabi Yusuf dokan Allah ta ta ba ma ita wancan baiwa aka kala masa ita kuma tsananin ya zauna wajen da ya haka amma ba ta hannu da nan ne fa ake ce annan yusuf ya yi zata ya yi zata ya yi zata shi ne ake ce a ai ba abun shi. don bun ya yi ya yi yayan shi ma ya taɓa yi amma ai da shi kenan sun sha ne kawai sai mu ne na kwarai din da kirki amma baba baya gane kullum ya rika sa su a jiki kawai saboda an gane ko wata riwaya wannan ita ce gaskiya wannan ita ce karfi a wata riwaya kuma a cikin annabi yusuf saboda shi yana da aƙida ta musulunci da tauhidi Allah idan aka kawo gumaka za a bauta musu sai ya bi dare ya sauke gunkin sai ya faffasa shi wata ranar wajen ɗaukar da kafin ya kai shi ɗin a babba sai aka kama shi aka ci dama ga ɓarawon allolinmu shi ne kama shi ɗaukar su nan kawo shirwa waya aka ci da ake cewa ya yi sassan kiɗi amma wancan da aka ɗaɗin nan shi ya fi shahara قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أهدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أنك يأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون نعم سيكون النبي يوسف كيما سيكون الفرما قالوا سكت يا أيها العزيز يا كيف اكسلنتي شيء العزيز babban mutum wanda mai mulki da shi kira ya ayyu al'aziz ya kai mai girma ya kai mai martaba ya kai shi excellency kai ka samuna. wannan ya ya bunyani idan inda lahu kan shaykhan kabiran baban shi dattijo ne tsoho ne sosai Kuma a son tashi hankalin shi wata in muka koma ba yaron nan hankalin shi zai tashi kuma ga shi dattijo ne tsoho da tuku ba a son tashin hankali shi da zai tayar masa hankali a waɗannan shekaru da tsoho a gida ba su zai rika tayar masa da ne har in za a yi abu ma a kar a sanarwa ba don Allah eh zai hankali shi zai tashi ka muna roƙonka alfarma yadda babanmu yake da wannan yaron yadda ya rika wannan yaron ya sa shi a jiki yau a ce mun koma babu shi ga kuma shekaru da suke fama da su to gaskiya abu takan a samu abu saboda ka muna roƙonka alfarma Ibuz hada na makana hudu ka ɗauki ɗayanmu a matsayin shi bunyani mu dai mu kai wa mahaifinmu wata yara, da ɗan shi ta hankalin shi a kanta amma ƙarshen ka zai samu hawan jini ko zuciyar shi ta buga akwai hatsari a abun ba yanda za mu shi da wani labari muna yi alfahari ka ɗauki ɗayanmu duk wanda kawai kaza zaɓa zai ba da da ba su yi alkawari in bunyamin da cewa ba za su iya kajar su ba daya inna la raka min al mun muna ganin ka kai mutum da kirki salihi mai ikhlasi mai adalci sun ba sun ba da cewa muhsinin Allah ya ce muhsinin ne abokan zaman shi a kurkuku inna na raka min al muhsinin su ma waɗannan kirkunan shi sun ce inna na raka min al muhsinin kalmar ihsani eh, ne eh, aka haka kala sai a yusuf da aka wanda yake a uzu billah a uzu billah da wannan shawara tsaya ba a yi ga wanda ya laifi mu samu wani mu hukunta shi a cikin irin kotu ne wannan sai ka zo nan kai laifi sai a kama ka a rike haka ake yi idan kai laifi ka gudu sai a kama babanka a riki a kama mahaifiyarta a riki ko a kama wani ɗan'uwanka a riki to irin wannan hukunci da su ci tare a uzu billahi Allah tsare Allah tsare ne da shakin shaitan ta ya za a yi an na akuza mu ɗauki wanda bai yi laifi ba mu rike shi shi kuma ya yi ta shi Allah mu sai laifi ai ba za ta taɓa yi ba ba wanda za mu yi illa mun wajena mata ana inda ku ashe wanda muka kama kayan mu a hannun shi sai za mu riki idan muka muka yin haka muka ɗauki kino sai wanda bai laifi ba muka riƙe shi muka ɗauki criminal ya tafi ina idan na zalimun abu shakka mun yi zalunci a hukuncin mu amma Allah ya wa man la yakun bi an kana la fa ulaika humuz zalimun humul kafirun humul fasiqun mun yi zalunci a hukunci mun yi hukuncin zalunci falamma sai'atu falamma قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرقتم في يوسف فلن أبره الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون نعم فلما شيء منه yayin da suka ebe tsammani kwata-kwata game da dagon wanda su ne jiyan sai suka kira emergency meeting a san su akwai meeting sai suka kira taron gaggawa najiyan shi ne ganawa innaman najwa suka kira ko ma ya kunu min najwa talatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa hadithum wa la adna min zalika wa najiyan shi ne ganawa bima annabiyyin suka kira shi qala kathiruhum sai babbansu sunan shi kabilu kabilu su ba ɗaya su a ciki sai ce musu kafa yadda al'amari ya kasance alam alamu kuma kowa daga cikin ku ya san cewa anna abakum cewa babanmu fa Allah alaikum mawtikan ya ɗauki alkawari daga kowa daga cikin dukkan mu muka yi wa alkawari mai karfin gaske minan lahi wanda alkawarin mun ɗauke shi daga Allah yarjejina muka yi daga Allah muka yi wa Allah alkawari da kakance a kan cikin lalle ka za mu dawo da yiwu za mu dawo da duniyari. in bai dawo ba mu ma sai ba za mu dawo kenan ba muka ɗauki alkawarin nan ga babanmu yanzu me za mu je mu shirya mu ce maka wajen kablu kuma ku tuna fa rashin komawan buniyamin zai kama wani ciwo wani kawo wani kuki da ya kusan ba mai gama warkewa ba wajen kablu ma rafin fi yusuf ku tuna cikin yadda da san ma aka yi aka yi mai aka yi ganganci game da cikin yusuf hmm? bai gama warkewa da wancan ciwon ba yanzu kuma a koma a ce masa bunyamin ɗan yusuf shi ma baya nan haba ne muke so ne baban mu ya koma wani hali muke so ba mu da ciki Ko da diga a cikin yanke wa kai wani kabraha wallahi ba zan bar wannan ne. ta yi a zamani a biyu ni ka zan koma gida ba ba zan koma can kasan mu ba ban san irin fuska zan je in kalli mu da ita ba dama mun ce masa in dai har musu abu ya minu ba jawo ba mu ma ba za mu za mu koma ba to ni ba zan koma ba zan zauna a wannan garin zan yi ta buga ba zan yi ta buga a kan lalle in ga ya minu ya shigo hannuna illa an yi abuna ni a jiki sai dai babana ne ya aika cewa ya yace mu ya izini in koma wajen shi to nan zan koma idan wani da sauka to ina nan garin ko ya kuma lahuli. ko kuma Allah ya yi hukunci ta Allah ta sami domin zan iya sai da raina duk da za a cikin kulawa ne in ma yaƙi ne in fafatawa ne ni na sai da raina nan ko ta Allah ta sami ko kuma ba ta ya mun izini ya ce ya ya sai in koma nan ne zan koma zuwa haifin hafihi hukuncin da Allah ya yi a mu'amin in ta Allah ta same ni to Allah shi ne alheri da hukunci duk hukunci da Allah ya tarkar mu a nan in ba a baci rai na ne in ba tsira ni zo a yi in ba ya ci ne ni gaba ɗaya ina nan ina kiran hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ya zama mun na albarki Allah shi ba shi alkhairi a gare ni saboda haka ku ila abikum ku ku koma wajen ba ku koma wajen baban ku ku qulu ku ce masa idan ku gida ce ya abana ya kai don mu inna ibnaka saraka an kafa yayi ta bunyamin ba. mun da kuma bunya amma ba kura ba ce ta cinye shi yadda ta ta cinye a yusuf wannan wannan kuma sata ya yi. inna inna kasara wannan kayan inna inna surrika surrika bikana an makala masa sata ko kuma ya yi sata ba ma shahidna mu gaskiya ba za mu iya ba da shaida tsanarar lokacin da ya yi satan da hannun shi ba illa da ma'ajina sai dai abin da muka san shi mu ya gani mu dai mun ga an kuka kayan shi an fidda mudu mukin sarki ko abin shaguwar sarki abinda ilmu ya nuna mana kenan amma yaushe ya ɗauka ya sa a ciki wannan ba za mu iya ba da shaida ba amma muna iya ba da shaida a kan abin mu ya nuna mana shi ya sa ba shi ne sa mai aka yi Allahu a'lamu wa ma kunna lil ghaibi hafizi mu ba mu san gaibi ba ba za mu iya sanin gaibi sai aka yi shi Allahu a'lamu da hannun shi ne da hannun shi ne amma mu dai mun ga an fitar za mu iya ba da shi da shi ba ya ce idan ga da Musa ku ce masa wakalil qaryata tallafi kunna fiha da aika waɗansu mutane su zo wancan alkarya da ma'ana gari su yi konfani wani abin da aka yi an yi shi ne a cikin jama'a ne aka yi shi ya turo da tabbatar da magana da muka faɗa maka cikin ya muke yi idan kuma kana ganin garin ya faɗa Wani iran nan tabbanna fiha ka tambayi karatu ayarin ɗan kasuwar fata da muka dawo da su su je ka tambaya za su gaya maka abin da muka faɗa nan haka ne domin a idon kowa aka yi inna la sabiqun kuma wallahi wallahi ba ba a makashin nan wallahi ta gaskiya musu ta maka kuma na yusuf da yake an su suka yi aiki suka ce wa ma an ta bi muminin da na walau kunna fasiki suka yadda da mu ba ko ma da gaskiya muka faɗa amma wanda suka wallahi wallahi gaskiyar mu ya ce mu mutu ta maka ina fata an gane ko to mun jira an ko to za su ci amsar da babansu ya haku su a gobe da Allah ya tsawon rayuwarsa kenan ina fatan gadi ko kuma su amsa ya yi. za ku ci amsar da babansu da buɗe bakinsa mai yake musu insha Allah wannan kwanci gobe Allahumma amin sai tambayoyin mu na yau tambaya ta tana ce assalamu alaikum ana Allah ya tarbi ibada ibadunmu amin wannan ga tambaya ta kamar haka mana yaya hukuncin haɗe yawo da azumi ya halatta so bai halatta ba to a haɗe yawo dama a cikin baki yake kuma ka kai ka zanta ne ka tsara shi ka tsara shi don kwaɗe shi irin dai yadda ya ta ko kwaɗe babu komai amma in ka fito da shi kan harshe haka Ya yawon kan harshe ko kuma kan yake ta waje sai ka ka jawo shi ya shiga a arzikinka ya kare domin nan ka ya ce ka waje ya fita waje kuma ka zuba yawun ne a kwano da kuma ka zo ka haɗe shi amma dama tun a bakin yake dama yana ɗan bulbulo wani yaro a baki zai ya rika jika baki sai baki ya to busasshe kuma ana kake shi ya rika duka da kokoro da zama to ya huce ya ce kace saboda cikin ɗaukar yawon da yake zuwa a cikin babu wani abu da izinin Allah subhanahu wata'ala kuma in ya tabu ya yawa kan sai maka san zubarwa ta kai ai me na ce yau Allah bin jama'a muwafaka sai yace sai tambaya ta biyu malam shi turare na kai ya azumi dan idan na sa turare ina azumi ba na samun kwanciyan hankali shi ya halatta ko bai halatta ba kan a cikin lantara a riguna a cikin kasuwa a shiga ake kesa shi a kuma cikin da ake ne ake buɗa a kesa ko cikin hanci ma a haka ta yi wuce ake kesa ta kesa ta ɗan kesa ta kesa a riguna don kasuwa shi wannan babu wata matsala. Sai dai a cikin bakuru bakur irin turaren hayakin nan shi ma ka ɗan sa shi a ɗaki kawai ya fita da ɗan hayaki hayakin babu wani abu baya kare azumi amma ka tsaya ka tura rashi ya turnike ɗaki kana ciki turnike ɗaki wannan yana kaiwa ka karya azumi wannan shi ne an gane ko Allahu alam ta biyu assalamu alaikum ma sun yana kauri fitar da maziyi ko idan ya yi barci ya tashi ko kuma haka kawai ko da bai yi wani tunani ba shi ne yana bata masa azumi ya bata ma mutum azumi saboda yana zuwa a kan tunani ne ko miƙewan gaba shi ne ya shi da shi hukunci shi ne mutum da ya kawai ya wanke al'auran shi da wanke shi haka ya wanke shi kawai yana shi tsarki in ya yi fitsari za su fara ta tsala baya ta tabbata ce sai assalamu alaikum malam dan Allah inda neman ƙarin bayani akan yadda ake wankan janaba Allah ya tsara malam lafiya wankan janaba nan kullum sai an nemi bayani shi to farko idan mutum ya ɗauko ruwa in dai abu ɗan abu ne kamar bokiti to ana son mutum ya sa kofi idan ɗebo aka sai ya wanke hannayensa sau uku wanke hannayensa sau uku sai ya ɗebo ruwa a kofi da hannun dama sai ya zuba a gaban shi da cibi ya kadai yana cikin tsakanin su da da bayan shi da har ya zo daidai gwiwa ya wanke wannan shi da hagu da shi yake cikin hannun dama shi ne mai zuba ruwan idan ya wuce ya zagaye gaba daya in ya kada ma sai ya yi alwala irin ta sallah alwala irin ta sallah wa wancewa ɗaya zai rika yi da ake wancewa sau uku ya wuce sau ɗaya idan ya zo wajen safan kai don sai ya kwara ruwan a kai ya sa hannayen shi haka ya tsin shi haka yana da gashi ya tsakkace kan sosai sai ruwan ya shiga ya taɓa fatan kansa ya yi haka ya cuccuɗa ya ƙara zubawa sau uku Da nan sai ya zuba ruwan tsarin shi na dama da wanke hannun shi na dama da tsarin shi na dama ya kai har ƙafa. in ya kai ya kafa kafa to ya kammala wanke kafar dama da yi mata alwala kenan sai ya zubo kuma ruwan tsarin tsarin sa na hagu shi ma ya cuccuɗa ya cuccuɗa ya cuccuɗa eh kar ya kalla dan suna nan suka da ya zuba man ya taba ko ya yi tsawa bai gane jikin su, amma ruwa ya taba wajen babu laifi amma malamai wadan suna cewa ko dan tsumma za ka samu ka rika cikin bayan gaba da ka gani to mutum ya fita ya gama ya wanke a kafan kafan hagu ba ɗaya ya san da wankan da alwalansa in ya fita daga wanke eh, gaban shi sai ya fara ruwa a sati kawai sai ya wanke da niyan kawai har alwalan ma niyan domin shi a wankan babban tsarki ya ɗauke masa alwalan kawai ya yi su iman ba sai ya yi alwalan da ya zo ya kuma zuba ruwa ya yi wanka idan ya yi wancan ya yi idan kuma ya kwaba ya ciki a jikin shi da niyan hadda alwalan ma a ciki wannan ya yi da izinin Allah Allah ubangiji sa mu dace sai tambaya ta gaba yana don Allah mala ina son karin bayani akan addu'o'i da iyayenmu da suka rasu malam idan ban iya larabci ba zan iya mutu da hausa wanda wanda ya sata da alkhairi ina kuma neman addu'ar ku yan uwa musulmi Allah ya iyaye na kuta namu barakallahu su da da masu sauraro saboda dukkan rasu to kafiya addu'a a dole ba ne su da larabci ba su iya larabci ba za su iya yi da hausa da iyayen da iya shi ne Allah ka ji kan iyaye na ka gafarta musu Allah ka ji kan su ka gafarta musu shi ne rabbiyar hamu ma a ji firkahu ma ka hamhu ma Allah ka ji kan su ka gafarta musu shi ne ma'anan da larabci ka kasance addu'a cewa ka iya larabci ko kai ka yi ta larabci a karɓo da yawa ba za ka kasance addu'a su ba ake masu mutuka addu'ar ita ce Allah ka gafarta musu ka ji an su yi masu yayi na rahama Allahumma sillahuma warhamhuma wa qurrata wa qurrata irhamhuma ka bayani saghira Allah ka musu rahama yawanci ita ce addu'a da sauran ayyukan alkhairi da sadaka idan kai musu kowa kafi wannan shi sai a aikin baya ta ɗauki assalamu alaikum Allah malam da yi tsarin bayani kan ƙasaru idan mutum ya je gari da iyayensa suke ba zai yi ƙasa uba ba yanzu misali kana da kano iyayenka suna da amma kai Allah ya kaddari zaman ka nan da iyalanka in ka je kano kai ka ne a matsayin ne a matsayin bako ne kawai ba a ta koyoyo oh, ne ya zo ba cewa ne ya dawo kai ina ba ta an gane ko idan kuma ka dawo suna za a ce koyoyo oh, ne ya ne a dawo to nan ne gidanka saboda haka idan ka je wajen iyayen da mahaifarka don ka je a matsayin bako ne mai kasaru kasaru za ka kai idan kuma ka dawo nan ka cika, ina fata an gani wani ta ce wannan tambaya biyu a wannan din ce idan mutum ya yi tafiya ya je garin da ya yi kasaru sai kuma ya dawo garin da yake zaune lokacin salloli ba su fita ba kamar da kasar zai sake yin sallolin tsawa da zuwa tsawa daga kano daidai masallaci da tafiya na rikar su kuma da tibin sai a ba saka. in ka tsaya wani sai ka yi a in ka sai ka haɗa da ma da har ta ɗauko sallan da ta zo nan gaba sai ta haɗa su kai ranar ɗari biyu idan ka zo nan a zahar sai ka wuce kawai kana zaune a ɗaki a kira la'asar zaune a saboda shi da shi kare da ka haɗa su da da shi ka ce da haka ke yi da muku ne ina ta so ina daidai da shi da kan ga a cikin zan shigo a rage ma a rage dan tafiya haka ina wuce har banjo da karfe ɗaya yi amma na ma ne da sauƙin a yake nake yake ɗan rage wuta. amma inda na taka abin nan ɗin shi nan sha biyu da rabi to sai ɗan rage a can ina rage tafiya ina rage tafiya a zahar kana yi sai in rasa a biyu kaga sauƙi ne sake ɗauke da abu kunjona ki da wata a biyu zan yi ki wuce in gasa sallah sai in ce salamu alaikum mun mun mun mun mun Eh, masu sallar sallar yana da in Allah ya sauƙaƙa wa bawan ka karɓi sauƙin Allah ka yi appreciation wanda ya isan ne ya maka sauƙi kuma ka karɓe shi ciki ciki ina kama an gane ko yawa aka kira da su wannan shi amma in ka kuskura a wuce ka dawo nan din har ka sauko nan to za ka cika domin tashin alfarki da gama fita ba za ka cika ne za ka cika kuma in an cikira na a kan kan ka tashi kuma ka je kai Allah ya mana albarka kuma fata to ga wani wata wani eh, takarda yalo haka yace observation number 2 Imam tafsirin Al-Qur'ani a cikin wallahi muna ɗaukar lessons da dama wallahi ta kowane kudi yanzu cikin tafsiri shi ke nan sai wani shekara da wanda aka ya raya da Allah why not a yi 16 once in a week friday don ci gaba maka albarka wannan kishi da zakuwa da jin daɗin alkur'ani amma ana yi a nan ana yi a karamar ƙarfi ana yin a wannan masarar a ana yi da mun sauke kai sau uku yanzu kuma an ɗauko da bakara ita cikin bai wuce ana ko every eh, saturday in so ka zuwa kuma na ma majalisai tsakanin da ba za ka rasa shiga cikin ba hirsan Allah ya kama maka اللهم اجعل الاسلام المسلمين الا الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين